muna bi ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajji a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 34 zuwa 35 insha Allah. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ya ce wali kulli ummatin ja'alna man yadhkuru ala ma razaqahum min bahimatil an'am wali ummatin kuma ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu irin ibadar da za su bautawa Allah da ita liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya azurta su na daga dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid don haka abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya falahu aslimu saboda haka ku miƙa wuya gare shi wa bashirin muhbitin ka yi albishir ga masu ƙanƙan da kai alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suka raurawa wasabirina alama ma asabahum kuma masu yin haƙuri a kan abin da ya same su wal muƙimi a salah sannan masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma masu ciyarwa daga abin da muka azurta su a jiya mun fara tafsirin wannan aya da muka faɗi yana daga cikin munasabar wannan aya a cikin wannan sura bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu al'amura da suka shafi hajji musamman abin da ya shafi yanka abin layya to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake tsokaci game da mushrikai mushrikan larabawa waɗanda a wancan lokaci suka kirkiri ibadu da sunan aikin hajji iri-iri suka kirkiri ibadu da sunan yanka ga gumakansu kuma da zu da niyyar cewa suna yin wannan aikin ibadar ko kuma wannan aikin yankan suna yin shi ga gumakansu sannan da Allah ga Allah to shine Allah subhanahu wataala anan yake nuna musu wani abu da suka yi ba daidai ba ne, kuma Allah ba zai taba karɓar wannan abu nasu ba saboda na farko dai ubangiji subhanahu wataala shine mai shar'anta addini shi yake cewa abu kaza bautar Allah ne a bauta masa da shi yake abu kaza addini ne don haka a kusance shi da shi duk abinda ba Allah ne ya shar'anta shi a matsayin addini ba to babu wanda yake da matsayin da zai shar'anta wani abu ya zama addini Allah kaɗai ne yake iya cewa abu kaza addini ne a littafinsa ko kuma kan harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su kaɗai ne za su iya cewa abu kaza a yi shi a samu lada a samu kusanci ga Allah duk wani wanda zai kawo wani abu da sunan addini ya kuma nuna wa mutane cewa idan sun yi za su samu kusanci da Allah kuma abin nan ba umarnin Allah bane da manzansa to wannan ba zai zama addini ba don haka abin da mushrikai suka yi a wannan lokaci na kirkirar wasu abubuwa da sunan addini da sunan bautar Allah na yanke-yanke da wasu maganganu da su ta faɗa wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba to Allah ba zai karɓi wannan daga wajensu ba sannan abu na biyu shine abinda duk aka ce addini ne to Allah kaɗai ake yi shi ba a haɗa Allah da wani a cikin abin ya shafi bautarsa saboda haka babu wani wanda ya cancanci ya zama kini ga Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya gare shi babu shi su kuma waɗannan sun ƙirƙiri wasu gumaka da su suka sassaka su da hannayensu suka kwaba suka gina da hannayensu kuma suke bauta musu da sunan cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa duk wata al'umma da take da addinin da Allah ya yarda da shi to shine ya sanya musu abin da za su kusance shi da shi na ibada sawa'un kalmar mansakan mun ɗauke ta ne a matsayin ismul makan cewa abin nan mun ɗauke shi ne akan cewa ismul masdar ne shine nusuk shine bautar Allah ibada ibada nan ko zanto kowace ibada ma ake nufi ko kuma a ana nufin ibadar yanka yanka wani abin yanka da sunan kusantar Allah subhanahu wataala kowace ma'ana ce muka bawa mansakan idan muka ce ismul abin nan ismul masdar ne to zai zama Allah subhanahu wataala kadai shine mai haƙƙin ya shar'anta wannan an-nusuk ya zuwa da ma'anar ibada kowace irin ibada wacce za a kusanci Allah da ita kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallah sallata da ibada ibadata hakanan nusuk yana daukan ma'anar abin yankawa dabbar da ake yankawa domin Allah kamar dabbar hadaya dabbar layya dabbar aqiqa duk wata dabbar da ake yanka ta dan Allah to wannan ita ma akan kira wata da nusuk wani bangare ne shi ma na bautar Allah wasalli li rabbika wanhar yi sallah domin ubangijinka shi kadai kuma ka soke abin sokewarka domin sa shi kadai daga shi kadai ake wayanka nabi yace man zabaha li ghairi llahi faqad ashrak wanda dai yayyanka don wani Allah to yayi sakan ana nufin nusuk ana nufin ismul masdar ay ma yuta'abbadu bihi ma yutaqarrabu bihi ila Allah to Allah subhanahu wata'ala kowace al'umma ya samar mata da hanyar da zata bauta masa da shi haka nan muka ɗauki mansakan da ma'anar cewa ana nufin muka karanta shi da cewa ana nufin ismul makan kamar yadda ya zo a wata ƙira'ar mansikan bi kasri sini a kira'ar hamza da kisa'i da khalaf sun karanta shi wa li kulli ummatin ja'alna mansikan bi kasri sin muka ce ma'anarsa ismul makan kamar almasjid wato gurin bautar Allah subhanahu wata'ala to nan ubangiji shi kaɗai ne yake da ikon yake da hakkin ya ware wani guri ya ce nan gurin a nan za a bauta masa banda guri kaza al'ummomin da suka gabace mu Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu bautar Allah ne a wurare na musamman ba a ko'ina ba an shar'anta musu ne su yi bautar Allah a wurare na musamman ba za su yi a ko'ina ba amma wannan al'ummar sai ya zanto yana daga cikin abin da Allah ya keɓanci wannan al'umma da ita saboda keɓantance da ya yi da mafificin manzo sai zamana an halatta mata ta yi ibada a duk inda wannan ibada ta riske ta saboda haka duk inda sallah ta same ka za ka tsaya ka yi sallah a wannan gurin matuƙar dai guri ne mai tsarki to saboda haka wannan ma shari'a ce Allah subhanahu ta'ala shi yake tsara ta ba wani wanda yake tsara wa kansa ba Allah ba to kowace al'umma Allah ya yi mata wannan saboda haka ba wani abu ba ne wanda mutane su suke kirkiro wa kansu ko su suke tsatsara wa kansu Allah shi yake tsara musu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tsara ma kowace al'umma irin nau'in ibadu da suka dace da yanayinsu da zamaninsu da lokacinsu kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya tsara mata irin abinda za ta yi na bautar Allah wanda ya dace da wannan zamanin da wannan lokacin da irin waɗannan al'ummar abinda aka yi tarayya a kansa shine tauhidi duka al'ummu tun daga kafuwar duniya tun daga sauko da annabi adam alaihissalam a bayan ƙasa da shi da zurriyarsa tun daga kan manzo na farko da allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa duniya annabi nuhu alaihissalam har zuwa manzo na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa dukkaninsu sun zo ne da aƙida guda ɗaya aƙidar tauhidi aƙidar ta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta shi yasa a gaba ya ce fa ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya ko da kun zanto mabambanta a shari'u saboda bambancin zamani bambancin halitta da Allah ya yi muku to amma abin bautar daku ɗaya ne kuma shi ne mai shar'antawa bambancin shari'ar annabi musa da ta annabi isa da ta annabi sallallahu alaihi sallama ta fuskar furo ba tana nuna cewa kowa yana da abin sa daban ba ne abin su guda ɗaya ne ce fa ilahukum ilahun wahid illa iyaka kowace al'umma kuma an sanya mata hanyar da za ta yi bautar amma wanda za ta bautawa ta tsantsanta bautar gare shi shi ɗaya ne don haka kada a fahimci faɗar Allah wa kulli ummatin ja'alna man sakan a fahimci cewa kowace tana da addininta addini guda ɗaya ne da Allah subhanahu wataala ya aiko ya aiko annabawa da shi gaba ɗaya shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi wannan shine abinda Allah ya shar'antawa annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta wa nuhu yayi wahayinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da shi ga annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa an aqimud su tsayar da addini shine tauhidi wala tatafarraqu fi kada ku rarrabu a cikin wannan tauhidi saboda haka asasin addini guda ɗaya ne shine bautawa Allah shi kadai wanda yayi halitta kuma wanda yake kula da abin da ya halitta ta hanyar azarta shi da ba shi ci da sha da dukkan abin da rayuwarsu ke bukata don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan batun shari'a kuma kowace al'umma tana da tana da nata shari'a da tsarin rayuwa da kullum ja'alna minkum shari'atan wa minhaja Allah ce kowanne daga cikinku ku mun sanya masa shari'a da kuma tsarin rayuwarsa har aka zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ya zanto ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara masa eh, wato shari'a da kuma tsarin rayuwa guda ɗaya wanda kowa shi zai bi duka annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya raya su zuwa lokacinsa to dole za su bi shari'arsa wallazi nafsi biyadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i nabi rantsuwa da Allah wanda ransa yake a hannunsa cewa da annabi Musa yana nan da rai babu abin da zai yalwace shi illa tiba'i face ya bi ka, annabawa duka sun hadu a tushen addini guda ɗaya shine aqida qawaidul islam guda ɗaya duk sun hadu a kansa shahadatu an la illallah shahadatu ash-shahada bir risala manzanci hadda manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Allah ya karɓi alkawarin annabawa duka sai sun yi imani da manzo da da yana nan wato da za su riske shi sannan kuma abin da ya shafi a imani da Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara alkadari khairihi wa sharri duka waɗannan abubuwa sun yi tarayya a kansu don haka inda suka saba shine maganar maganar shari'a shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala da cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mu masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mu wala qad wala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa at-taghut kowace al'umma mun aika mata da manzo yana faɗa mata cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bauta wa ba Allah ba Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-anbiya'u auladu 'allat ko kuma ikhwatun min 'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ce kishiyoyi ne ko ƴan uwa ne da suke da iyaye daban-daban iyayensu daban-daban amma addininsu ɗaya to haka annabawa suke to wannan shine hikimar ubangiji subhanahu wataala bayan ya gaya musu cewa kowace al'umma ya sanya mata abin da za ta kusanci Allah da shi na bauta da inda za ta bauta masa da sanda za ta bauta masa sai kuma ya ce fa ilahukum ilahun wahid to abin bautar kuma ɗaya ne babu bambanci kuma shi kaɗai ne mai shar'antawa shi ya shar'anta abinda ya bawa annabi nuhu alaihi salam abinda ya bawa annabi ibrahim annabi musa annabi isa duka sauran annaba duk dai shi kadai ne mai shar'antawa kuma shi kadai ne ake bautawa sai Allah ce falahu aslimu don haka gare shi shi kadai ku miƙa wuya ku mi kauya ku tsarkake ibadar ku gare shi shi kadai ku mi kauya ta hanyar ku yi masa da'a da'a ta gaba daya da'a ta bai daya ku ƙanƙantar da kanku ga hukuncinsa duk abin da ya hukunta ku karɓi shi hannu bibi ba tare da jayayya ba wannan an ƙaddamar da aljar wa majrur wala don a nuna hasr yana cikin siyagul hasr taqdimul jar wal majrur falahu aslimu falahu aslimu gare shi kadai za ku miƙa wuya za ku saduda za ku sallama ah, ibnu ashur cikin tafsirinsa a tahrirwar tanwir yana cewa al-islam al tam musulunci shine cikakkiyar miƙa wuya wa huwa al-ikhlasu shine mutum ya tsantsanta biyayyarsa ga Allah subhanahu wata'ala ya zanto yana yin ayyukansa ne dan Allah ba don yaban wani ba ba don tsoron wani ba ma'ana ai la tukhlisu illa lillah kada ku tsantsanta wani aiki sai ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai ku bar dukkan wasu abubuwa da kuke yi da sunan aikin hajji a jahiliya wanda kuke yin su don wani Allah ku dawo ku yi su don Allah fatruku jami'al manasikin lati uqimat li ghairillah duk wasu abubuwan aikin hajji da ku larabawa kuke yi ba don Allah ba kuke yi wa gumakan to ku bar su ku zo ku rike biyar Allah subhanahu wataala wala tansuku illa fil mansa kada ku yi wani aiki ba a gurin da Allah ya ce a yi ba allazi ja'alahu lakum wanda shine ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku cewa anan ne za ku yi bautar Allah wannan duka Allah subhanahu wataala yana shagube ne ga mushrikai yana raddi ne ga mushrikai akan abin da suke yi da sunan bautar Allah da bautar gumakansu sana sai Allah ce wa bashirin mukhditin kai albishir ga masu kankantar da kai anan al-khitabu lin sallallahu alaihi wasallam Allah yana dawo da maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya annabi ya al-bishr da samun alkhairi na duniya da kuma alkhairi na lahira lil mukhbitina ga masu dankantar da kai al-khadi'ina lillah al-khashi'ina lillah al-mutawadi'ina al-mutma'innina lillah masu kankantar da kansu ga Allah masu khushu'i da nutsuwa masu ƙanƙantar da kai da tawalu'u domin Allah masu miƙa al'amarinsu ga Allah subhanahu wannan kalmar al-mukhbitina al-ikhbat duk an fassara ta da waɗannan ma'anoni an fassara ta da al-khudu al-khadi'una lillah an fassara ta haka nan da al-tawadu ƙasƙantar da kai an fassara ta da al-khushu an fassara ta da sallah kanta an fassara ta da al-mutma'innin masu nutsar nutsuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda duka ya zo daga cikin tafsirin magabata wanda duk wani bangare ne na ma'anar kowane na faɗa wani bangare na ma'anar al-mukhbit asarin al-khabt shine al-mawdi'ul munkhafid min al-ard wurin da yake kwari shi yake kira al-khabt al-mukhbit shine wanda ya gangara wani guri mai kwari al-khalil ibn ahmad al-farahidi a kitabul ayn ya fassara al-khabt da shine al-muttasa min butun al-ard al-muttasa wato ramukan da suke da faɗi, gangara cikin ƙasa wanda yake da faɗi da yalwa to muka ɗauki ma'anar al-ikhbat zamu ga duka ta kunshi waɗancan ma'anoni da waɗancan malamai suka fassara da mutumin da zai yi tawadu shi wanda ya sauka ƙasa wanda ya sauko ƙasa bai daga kansa ya nuna ya fi kowa ba ya yi wo ƙasa da kansa kamar wanda ya gangara ya shiga rani. haka nan wanda yake al-mutma'in wanda yake a nutse shi ma ya yi daidai da wanda yake shiga cikin gangare zai tafi a cikin nutsuwa ba zai tafi da rashin nutsuwa ba Hakanan in ka duba al al-khudu da kai shi ma wanda yake mai kankan da kai daidai yake da wanda shi ma yake gangarawa a wani guri wanda yake da kwari ba kamar wanda yake <clears throat> tafiya akan gurin da yake fili fetal ba duka waɗannan sun shiga ƙarƙashin al shi shi yasa malamai suka yi wannan fassarori daban-daban cewa wa bashir al ne shine yi albishir ga masu kaskantar da kansu masu tawalu'u waɗanda ba sa nuna jiji da kai abinda ake nufi da al-mukhbitin ana sune mu'minai domin su suka sifantu da sifar tawadu da sifar kaskantar da kai domin sifar kaskantar da kai sifa ce ta mu'mini ba san mu'mini da jiji da kai ba da nuna isa da ainihin takabburanci girman kai ba a san mumini da wannan ba mushiriki kafiri shi aka sani da girman kai saboda baya tunanin akwai wani abu sama da shi baya tunanin akwai wani abu sama da shi yana ganin shi ya kai ya isa Allah sai kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake toshe zuciyar dukkan wani mutakabbiri mai nuna girman kai jabbar wanda yake mai tsaurin zuciya yana daga cikin tafsirin da aka yi wa mahubici su ne waɗanda ba sa zaluntar mutane in an zalunce su kuma suna suna suna wato ba sa ramuwar gayya daga cikin tafsirin da aka yi wa al kamar yadda ibn abi da al-baihaqi suka ruwaito ibn abi a cikin littafin al-musannaf al-baihaqi a cikin shu'ab iman su ruwaito daga amr ibn aus yake cewa al-mukhbituna alladhina la yadhlimuna an-nas wa idha zulimu lam yantasiru al-mukhbituna masu kankantar da kai sune waɗanda ba sa zaluntar mutane in kuma an zalunce su ba sa ramuwa gayya ibnu atiya abu muhammad a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz da ya kawo wannan asar din sai ya masa ta'aliki da cewa وهذا مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين وانا مثالي ني babban misali ne na daraja na mumini wanda yake mai kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a ta sauƙin kai da kuma taushin zuciya da taushin hali haka shi yake da wannan ɗabi'a ɗabi'ar da ba zai yi takabburanci ba ba zai yi jiji da kai ba har ya kai shi ga zaluntar wanda bai kamata ya zalunta ba hakanan kuma in an zalunce shi to yana kawar da kai baya tunanin ɗaukan fansa duk da cewa in ya ɗau fansa ba laifi ya yi ba to amma yana so ya shiga cikin manyan mutane muhimmai a gurin Allah Allah ce wa jaza'u sayyi'atin سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم التي وجزاء السيئة ساكمكم ممونة شين مير ممونة كمرسا ساكمكم ممونة مير ممونة كمرسا وجزاء سيئة سيئة مثلها سيف من عفا أما فولي أفوه wa aslaha ya ma gyara abinda wancan ya bata fa ajruhu ala Allah to ladan sa yana ga Allah ma'ana Allah subhanahu wataala ya dora wa kansa alhakin bashi lada ya biya shi akan wannan abin da aka yi masa munanawa ya yi haƙuri innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san adh-dhalimin ce wala man tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim bisabil wanda kuma ya rama bayan an zalunce shi to wannan ba shi da wani laifi إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم Allah ce wanda suke da laifi sune waɗanda suke zaluntar mutane suke kuma ta'addanci ba tare da gaskiya ba tare da hujja ba a bayan ƙasa Allah ce waɗannan suna da azaba mai daɗi. sai la ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin asmil umur to lalle wanda ya hakuri ya yafe to wannan yana daga cikin muhimman al'amura manyan al'amura to kaga ubangiji subhanahu wataala bai hana wanda aka zalunta ya rama ba amma ubangiji ya masa tayi tayi mai tsoka cewa man afafa ajruhu ala Allah an baka damar karama amma ga wani tayi Allah yana maka ka yi haƙuri shi ya biya ka shi yasa ake cewa babu mai hankali mai tunani mai hangen nesa da zai ji wannan tayin ya ki karɓa wadda ce ya bar maka dama kai ka je ka ƙwaci haƙƙinka amma in ka da ka ban mun ni a gona ala ce ni ka ban mun, ni zan biya ka ce man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin ibn taymiya alayhi rahmatullah yana da wata risala tana da cikin jami'ur jami'ul rasail wal masail nashi a majmu'a ta farko wanda ya kawo jahi 20 fuskoki 20 waɗanda za su sa mutum a yi masa ba daidai bai kawar da kai ya fi kowane ɗaya daga cikin waɗannan abuwa ashirin da ya ambata sun isa su sa mutum in an yi masa to ya zaɓi afuwa kan ya zaɓi ramuwa ya zaɓi ya yi afuwa kan ya zaɓi ramuwa ko ba komai ba in ba wani abu sai wannan tayin da Allah zai masa ya ce in ka yafi to ka zo ni zan biya ka ina son a rayuwar mu ta yau da gobe a ce kana rigima da wani sa'anka ko wanda ma kila kafin shi ya cutar da kai sai wani babba a gari ya ce ka kyale shi ka zo ni in mayar maka ko ni in biya ka ba na jin za ka zaɓi cewa a cika kayan kanka ba ka san irin biyan da zai yi maka ba zai biya ka saboda ka ji magana ka kuma ya haƙuri to bare kuma Allah kyautarsa ba karama ba ce ce fa'ajirhu Allah ce kuma alallah aka ce fa'ajirhu alallah ba ma ce inda aka ce alallah don Allah nuna maka cewa ya wajabta wa kansa zai biya ka ba zai taɓa fasawa ba wajibi ne zai maka wannan ibn taimiyya yake cewa ko wannan ladan kadai ya isa ya sa mutum ya kawar da kai duk da an ba shi dama ya ce ko barintana in ya tuna cewa da shi da wanda ya zalunce shi ɗin da aikinsa da aikin wanda ya zalunce duka daga Allah Allah subhanahu wataala shi yake kaddara komai shi yake hukunta komai to kaga wannan ba zai sa yayi baƙin ciki da wani abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ba sai ya kauda kai ya yafi af'aluhu wa harakatuhu wa sakanatuhu da shi da wanda ya cuce shi duk min Allah duk daga Allah ne sannan kuma ballantana ya tuna cewa dukkan wani abin da zai same shi ya bakanta masa rai ya bata masa rai wani abu ne da da Allah subhanahu wata'ala zai yaye masa wato zai iya jarrabarsa da shi saboda wani zunubinsa da yake tare da shi ya kankare masa Allah ya ga dama sai ya jarrabe shi da wani abin da zai bata masa rai saboda wannan bacin ran da zai shiga ya zama sanadiyar ubangiji ya kankare masa laifinsa wata kalma da ake rawaitowa daga sayyidina ali ibnu taymiya yana cewa min jawahirul kalam cikin gwalagwalan maganganun sayyidina ali yana cewa la yakhafanna abdun illa rabbah لا لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه لا يرجون عبد إلا ربه bawa kada ya yi fatan ko sa tsammani ko sa rai ga wani ba ga Allah ba ya sa ransa da tsammaninsa ga Allah subhanahu wataala shi kadai shine in ya bayar ba mai hana ba, in ya hana ba mai bayarwa la yarju wannan abdun illa rabba wala ya khafanna illa dhanba kai ji tsoron wani abu sai sai zunubinsa fama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da zai same ku na musiba ku kuka jawo kanku awalamma asabatkum musibatun qad sabtun, mithlaha qultum anna hadha qul huwa min inda an fusiku. Ma indi anfusikum ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك باوا يجي cewa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 sifantuwa da sifar afuwa babu shakka wanda ya samu ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala to ya samu sanan baya ga wannan ma'iyar ubangiji da zai kasance tare da bawa yayin da ya kasance mai haƙuri Allahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ma'iya ce ta ta'yid ma'iya ce ta tashrif ma'iya ce ta tamkin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 kana so ka shiga addinin musulunci wani ne ya matsa maka ko ya tilasta ka cewa sai ka musulunta kai ka sa kanka kai ka kai da za ka musulunta to musulunci shine ka yarda cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai babu wani abin da ake bautawa sai Allah shi kadai ba a bautawa mala'iku ba a bautawa annabawa ba a bautawa salihai waliyai malamai Allah kadai yake bautawa duk wata ibada da za ka yi ka ji a zuciyarka cewa Allah ka kewa. wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe ya zo ya gaskata dukkan annabawan da suka gabace shi tun daga kan annabi adam zuwa annabi nuhu har zuwa kan annabi isa alaihi salam duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da imani da waɗannan annabawa sannan shi makinsu cikamakinsu ne annabin ƙarshe ka yi da wannan to wannan shi ne musulunci zan faɗa maka kalmar shahada idan ka faɗa to ka zama musulmi kamar kowane musulmi ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ka ce ka shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka yadda da wannan ka yadda da annabi Isa cewa manzon Allah ne ba dan Allah ba to alhamdulillah daga yanzu kai ma musulmi ne kamar kowane musulmi ba ka da bambanci da wanda aka haife shi musulmi ya mutu musulmi matukar dai za ka riƙe wannan to kana nan musulmi abin da yake wajibi a kan musulmi yana wajibi a kanka, abin da ya zama haƙƙi ne ga musulmi kai ma kana da shi yanzu za ka je ka na maka inda za ka yi wanka ko ka je ka yi wanka sannan ka aiwa ya sunanka ne? Peter eh? kana za ka canza suna ko ka musan peter to mai wani suna kake so khalifa abubakar kenan abubakar abubakar khalifa shi kake so so daga yin sunanka khalifa muna yi maka addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya baka sabati ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganka ka zama ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah eh, sau ka je ka samu waɗanda su koya maka kuma karatu ka san ya ake yin tsarki ya ake sallah ya ake karatun alkur'ani wannan duk ka je ka samu akwai na san waɗanda su koyar da kai masha Allah <coughs> Allah subhanahu wataala ya ambaci albishir ga waɗanda suke masu kaskantar da kai ibn mas'ud ya kasance idan ya ga rabi ibn husayn ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai malamai ko masu ibada idan ya ganshi sai ya karanta wannan ayar wa bashirin mukhbitin sai ya ce da shi ma ra'aituka illa zakartul mukhbitin duk sanda na ganka sai na tuna al mukhbitin da Allah ya ce ayi wa albishir saboda yadda ya sifanta da tsoron Allah da gudun duniya da rashin sa duniya a zuciya sannan Allah ya sifanta waɗannan al-mukhbitin din waɗannan masu kankantar da kai da sifofi guda guda hudu waɗannan sifofi su ne fassarar al-mukhbitin din kamar da ibnu ah, ibnu kathir yake faɗa hakanan a annasafi a cikin littafinsa a taisir fi tafsir shi abin da yake faɗa cewa waɗannan sifofin guda hudu da Allah zai faɗa duka sune tafsirin ko sune bayanin ma'anar al-mukhbitina sifa ta farko allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suka raurawa suka zukatansu sukan nutsu su raurawa saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala saboda tsoron ubarsa da shinsa kuma saboda girmama haibar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum kadai mu'minai sune waɗanda ko kawai mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu sukan raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka taranta musu ayoyinsa zadatuhum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga Allah kadai ubangijinsu suke dogara haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد التي الله نزل أحسن الحديث الله شيني يسو كرم في كنزا شيشنا القرآني كتابا للتافين متشابها من كمال جونة إلى غسكة الجونة الي غسكه الجونة masaniya wanda ake maimaita karatunsa a karanta a karanta ba za a gaji ba takshayru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum tsikar jikin waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana tashi duk sanda ake karanta musu saboda tsoron Allah thumma talinu juluduhum sannan fatin jikinsu su yi laushi wa qulubuhum da zukatansu ila zikrillah zuwa ga ambatan Allah su haka waɗanda suke mominai na haƙiƙa yayin da ake karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyin sukan ƙara musu fargaba da tsoro na Ubangiji subhanahu wata'ala sukan ƙara halartu da girman haiba ta Ubangiji subhanahu wata'ala ba don kuma saboda kuwatu ne, saboda ƙarfin ya yaƙinin da suke da shi na cewa Allah subhanahu wata'ala abin da yake faɗa a cikin littafin nan nasa gaskiya ne idan alkawari ne yake yi gaskiya ne idan alkawarin narko yake yi ma to gaskiya ne babu cakka abinda duk ya faɗa sai ya tabbata wannan yake sa zukatansu su rika rawa su ga kamar ga su a gabansa yana magana da su haka suke gani suna gan kamar a gaban ubangiji subhanahu wata'ala suke wannan ita ce ɗabi'ar momini na gaske duk sanda ya tuna Allah subhanahu wata'ala sai dai ya ƙara ƙanƙantar da kai sai dai ƙara samun nutsuwa in ka ga mutum yana ambatan Allah yana ta tiƙar rawa yana tsalle to ƙarya yake ambatan Allah nutsuwa yake ƙara wa mutum ƙasƙantar da kai yake ƙara masa tsoro da haiba yake ƙara masa al’imamul imam abu abdullah mai tafsirin aljami’ul-ihkamul ƙur'an ya nakalto maganar babban malaminsa abul abbas al-qurtubi maganar abul abbas al-qurtubi kuma tana na cikin littafinsa al-mufhim wanda ya yi sharhin talhisu sahih muslim da ya rubuta a ciki ya koka da kuma wato sukan lamirin waɗanda suke ambatan allah amma ba tare da kana ga tsuwa tare da su ba za su rika ambatan Allah suna ihu suna ɗaga murya ko suna tsalle ko suna rawa ko suna kakaci wani ma ya ce wa ya sheƙe ya sheɗe saboda ambatan Allah to yayi magana a cikin al-mufhim Abu al-Abbas al-Qurtubi wanda Abu Abdullah al-Qurtubi shi kuma ya dauko maganarsa a cikin littafin sa tafsiri karkashin wannan ayar wa bashshiril mukhbitin alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum yace hadihi ko hadhihi halatul na billah shi wannan ne halin masu suka san Allah al na min satwatihi wa uqubatihi wannan shine halin waɗanda suke jin tsoron ukubar Allah suke jin tsoron damƙasa la kama yaf'aluhu juhalul awam wal mubtadi'atu a shi amma ba kamar yadda jahilai gama gari wanda ba san addini ba suke yi da kuma wasu 'yan bida'a da ba su san me suke yi wasu makakkun 'yan bida'a suke yi mina za'iqi wa za'ir da suke kakaci da ihu da ƙara wai ana ambatan Allah ana ɗaga murya wa minan nuhaq alladhi yushbihu nuhaq alhamir suna ɗaga murya kai ka ce jakuna ne suke kuka haka yace suna ɗaga murya su kamar kukan jaki kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa fa idhal ghina'u fa idhal ghina'u fa qal hamiri tanahaqu wallahi ma raqasu li ajli idan aka zo aka fara waƙe sai ka gansa suna daga murya ana ƙara ana ihu kamar jakuna yace wallahi wannan rawar da suke yi ba dan Allah suke yin ta ba yace fa qul liman ta'ata zalika wa za'ama anna zalika wajdun wa khushu' ka gaya ma duk mutumin da zai rika yin wannan yana ambatan Allah amma yana tuma yana tsalle yana tada kura yana rangaje yana ihu ya ce maka wai wannan wajudu ne wai yana jin daɗin zikirin ne shi ya sa shi haka yana jin zikirin a zuciyarsa yana da khushu'i yake samu a cikin zikiri in ji al-qurtubi ce ka mayar masa da martani ka ce da shi innaka lam tablugh an tusawiya halar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala hala ashabihi duk yadda ka kai da jin daɗi da ɗanɗanon zikiri ka kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai ya sahabbansa baka kai ya su ba fil ma'rifati billahi ta'ala wal khawf minhu baka kai ga annabi sallallahu baka kai ya annabi baka kai ga sahabbansa ba wajen sanin Allah da ainihin wajen jin tsoron Allah da girmama shi wa ma'azalika amma tare da haka tare da tsoron Allah su da sanin Allah su da ma'arifar da suke da ita ga ta ubangiji tare da haka fakanat haluhum inda almawa'izi alfahma anillah in ana musu wa'azi ana ambatan Allah abinda suke kokarin su fahimta shine maganar Allah wal buka'a min khawfan min Allah su rika zubar da hawaye saboda jin tsoron Allah وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند عند سماء ذكره هكا الله سبحانه وتعالى يصف أنت مسنا الله يعني سكج أن أنبت الله وتلاوة كتابه كو littafinsa, haka هكا سكي su ainihin tsorata kaga idansu yana babbako da hawaye waman lam yakun kadhalika falaysa ala hadihim wala ala tariqatihim mala yace duk wanda ba haka yake ba to wannan ya saki hanyar waɗannan magabata baya kan shirye su duk wanda ba haka yake ba yayin ambatan Allah tsoro ya lullube shi hawaye su fita a idansa ya zanto ba haka yake yi ba wani abu sabanin wannan yake yi to wanda ya wa hanyar waɗannan bayan Allah Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin Allah ce idan sami'u ma unzila ila rasul yayin da suka ji abinda aka saukar wa manzo ayoyin Allah da ake karantawa tara a'yunahum zaka ga idanunsu tafidu min ad-dam'i suna fitar da hawaye suna kwararo da hawaye In ma'arafu min alhaq. saboda abinda suka ji suka fahimta na gaskiya suna addu'a suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani faktubna ma'a shahidin dan haka ka ainihin rubuta mu tare da masu shaida mala ya ce to fa hadha halihim wa hikayatu maqalihim wannan shine sifar halinsu kuma wannan shine wato hikayar abin da suke faɗa faman kana mustannan falyastanna wanda duk zai yi sunna yayi sunna wanda ba zai yi sunna ba to ya san abin da yake yi bid'a ce wa man ta'ata ahwal al majanin Waljunun, wanda kuma duk zai yi irin abinda mahaukata ne za su yi masu taɓin hankali ya ce fahuwa min a khassihim halar to gara mahaukata da shi ce duk wanda zai kwaikwayi ayyukan mahaukata ya ce to gara su mahaukatar da shi saboda mai saboda su larura ce Allah ya jefe su da inda suka dawo cikin hayyacinsu ba za su yi wannan ba yace ce wal funun daman kuma hauka iri-iri ne kowa da irin nasa haukan al'imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga anas dan malik ce an na nasan sa'alun nabi ya sallallahu alaihi wasallam hina ahfahu fil mas'ala lokacin da mutane suka nace wa annabi sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi da tambayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita sai ya hau mimbari sai ce saloni la tas'alu la la an shay'in illa bayyantuhu lakum ma dumtu fi maqami hadha ya hau mimbari Allah ya buɗa masa ilimai da yawa a wannan matsayin nashi ya ce to a wannan matsayin da nake a yanzu duk abin da za ku tambaye da zanga yau ko mene ne shi fi ma dumtu fi maqami hadha matuƙar babbar wurin nan ba ku duk yi tambayar da za ku yi annabi ya yi haka ne a fasace saboda tambayoyin sun wuce kima wannan ya tambaye shi waye babansa wannan ya tambaye shi babansa wane ne wannan ya tambaye irin dai waɗannan tambayoyin marasa ma'ana falamma sami a zalikal qawm wa rahab mutane na jin haka sai suka yi tsit duk sai aka yi shiru haiba da jalala sai ta kama wurin kowa sai ya shiru wa rahabu an yakunu bayna yaday amrin qad hadar suka tsorata ko wani al'amari ne ya halarto wato wani tashin hankali ne zai same su Anas yace faja'altu altafitu yaminan wa shimalan fa idha kullu insanin lafin ra'sahu fi thawbihi yabki Anas yace na juya na kalli dama da haunu da haunina na kalli dama da hagu kowa na gani a gurin ya rufe kansa da mayafinsa yana kuka to ita ce haibar da take samun mumini yayin da aka ambaci al'amarin Allah a gabansa ba ya dinga tsalle yana rawa yana rangaji ba ya mai da abin wasanni yana tsalle yana tuma ba haka ne sahabai ba haka suka yi ba tirmidhi ya rawaito hadisi daga irbad ibn sariya hadisin da kusan shi a cikin abin al-arba'un an cewa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarafat minha al wa wajilat minha al annabi ya mana wa'azi gamsasshen wa'azi isasshen wa'azi wanda ya sa zukata suka raurawa idanuwa suka riga fidda hawaye shine wa idza sami'u ma unzila إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق bayanin bai kammalu ba sai gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa wa rahmatullahi wa shi ah, a na ah. ɗin wala uwa wala da wani a ni MTN ne ala uwa ka. ne naka